la loi sur la cybercriminalité. Ça, ça a été notre plus grande déception. A rahoton da ta fitar a yau Alhamis a gaban manema labarai, gamayyar kungiyoyin tunon Lafash ta ce daga shekarar 2018 kawo yau takardar neman izinin gudanar da zanga-zanga akalla 53 ne hukumomin Nijar suka yi watsi da su yayin da aka da mutane sama da dubu da aka kulle a kurkuku ba bisa ka'ida ba. Lamarin da shugabannin tunon Lafash suka ce ya saɓawa mulkin demokradiyya kamar yadda za a ji karin bayani daga jagoransu Michael Zodi. Muna gani 'yan siyasa suna hito suna jonon gwano suna mitin amma mu an hana mu bayan wannan mutum dubu da da aka kama aka kai gidan yari ba bisa gaskiya ba waɗannan ne muka hito don mu kwatanta mutane ta hiyar demokrasiya a Nijar bai nan ga'i a daidai. Ƙungiyoyin sun ce sannan a hankali hukumomin na Nijar sun fara yunkurin bullo da wani sabon tsarin da za su yi amfani da shi don rufe bakin 'yan gwagwarmaya. Ba a nan ga ba shari'a incin kanshi dokoki da aka dauka suna da matsala tun da bisa dokokin nan ne suna cicciro hanyoyi da za a kama mutane a su bisa karya ya kamata a canja su don justice ta yi daidai yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa na daga cikin alƙawalan da shugaba muhammad bazum ya yi wa 'yan nishar a yayin da yake rantsuwar kama aiki sai dai gamayyar sunan lafash a rahoton da ta fitar ta ce har yanzu ba a ga abin a aikace ba mafarin wannan tunatarwa babban matsalar mu kuɗin da ƙasar Nijar take samu wasu suke abin da suka so da shi. Muna tuna mushi. Rantsuwa ce ya yi ya ce duk abin da tsarin mulki ya faɗi zai yi. Ba sani ba sabo. Kuma ya ce fatinka bai kare ka in kai taɓargaza. Sai ha'ilau muna ga abin akwai tsambare. To sai dai kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu ya yi watsi da wannan zargi. Hasali ma a cewarsa masu wannan ikirari mutane ne da ke da wata manufar ɓoye. Matsala wadda ta sa aka ce a bai kamata su fito ba matsala ce ta tsaro. Idan babu kwanci hankali bai yiwuwa a kawo mutane su zo su tada hankali cikin ƙasa. Waɗannan mutane musu abin da suke so. musamman hosu abinda suke nuhi su bukatar su su kawo rikici cikin kasar nan wanda zai gurbata zaman takeya a cikin kasar Nijar wani irin rikici ah kowane iri suna bukata akwai ma masu kira ga soji su amshi mulki to wannan shine demokuraɗiyya a washe garin ɗarewar ragar mulkin Nijar shugaban ƙasa ya tantauna da ƙungiyoyin fararen kula inda ya buƙaci su taimaka masa wajen yaƙi da miyagun ɗabi'un da suka yi wa ƙasa ka tutu lura da yanayin kwam gaba kwam bayan da ake ciki wajen zartar da wannan kuduri ya sa turnon lafashi ta ruwaito wasu muhimman shawarwari a wani sashe na wannan rahoto a matsayin hanyoyin da za su taimaka wa shugaba muhammad bazum ya cimma nasarorin da ya ce yana fatan samu a tsawon wa'adin mulkinsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.